بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ngaba su ko zuma na isa ji bayani ya tiye wajibi boyan sallar jama'i na iga gada ya sallah na jigarce zagmana man ga kada'ul fawaid وهي الصلاة التي من تركها لعذر شرعي يجب عليه قضاؤها agan ga yazo ga sallah na ji tiyu ene kpa gani be ga wuce na ga yi sallah na ji uzirin shari'a dewe wace lugwana ma ele azan ote ko uzere da chide na ji aji uche sun zane ar wa wa futu da wala ji zuro wala ji lasara sai lokaci magribi wa gaga na mangato sallan na ji dole wani oguga na sawa'un kana an am nisyanin am igma' elelawayo tambayo batan ku kuyo faruwa moto jin hankali ta zuna kambo wacce bai santo wadai guga batan aljinnu shi lagwato za hankali ta zuna kambo wadai guga man ga dalili ga wuce ga iga nabi sallallahu alaihi wasallam na waya ga man nasiya salatan doro ga sallabatan mucila jinwa itinye na auna ma ana ha kweli wula da kasar lakon agogan muke ka fakafaratu ha an yi salliya ha idha zakara ina ka fara ta ti zaga wani gayi wa bebe sallan ne idha zakara ha lokaci na waga biya paga da kasar lakon muke man ga wal rajin ega na zante ga mini ya ga manjo ya ce ga ga sallah na sallah do kuyawe ta do, dojo na ji uzuri je holugwa na zuru lasar maghrib wala ja ena ega na boka ga e bayana ya waga walotu bai ina, wuga yi bi tartib bainal fawaid waga zuru jibe zo lasar waga lasar jibe zo ci giyo maghrib ikan magribi ga kun zuru be lasari ta tiyo bo wace be kiyo wace be magribi ya na ga ina da dalili daga ba nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam na toshi zana ga maya dore ga yasirul fawaito sallafa ni daga babu lo isha e kai she a ga uzirin na lakiya bana kan sallah inji tun asubahi na to ke ga wabbe ga wa gau daga su babu wa chaton wa ga isha ne ko kuna mi ga cha be wi mi cin ben jikin mi cin ben ja su ba mi cin ben mm wa ba na ga ye gana boka ga ba ga manjo na man ga kila yi ga fufuto jin na doli yoyo e boga nabi sallallahu alaihi wasallam e boto nabi sallallahu alaihi wasallam ne wo do etiya a ci ga wannan ibana uzuri bai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi hadisiyan sahaba ne ga Abdullah abdullahi ge mas'udina wuya yi labaru ga annal mushriki na shagalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an arba'i salawat yawm al khandak mushriki je abia min tijin etiya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai wacce je patana a gawa gawa su san cikin bobiya Allah annabi bi sahabu ya tezo kafiri je kwata minti e kun ga yi gaggazotul azabu ko gaggazotul khandak e kun ya kungiya kungiya kafiri je ji kwata na gani bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abe tun tun Madina bu gani bi sahabu jina awaga wasasun e cikin bobe to ya kunna ga abdullahi bin masude ga yo ga mushriki ja nabi muhammadu ji shagala ke sallah lugwa fuga uji shegala ke sallah lasar lugwa efen khandaki e bona nabi aji shagala salman al-farisi sahaba na yu shawara ga ina ya jibiya ina lagusha gba bai je tuye ga daga da madina wani alagusha gba ma ba wuce ya ba ade bai patiti na bai tuye gan eyi laba gani bai yi lo bai bai ja alakun bai tun fiya madina wani gba su ko yi labari yan etan wuce da suratul azabu amma su ko musulmi ji ya nasara ki nasara na su ko jiya na don dufe wuce kwace ga su ko tun fi kafirin na joni shi ga yau ne ade markati ta can ne dun dufe wuce ko ga su kwaji ci biya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wago annabi dai nasara soko da na jauka kai na wugwa ga soko tuntun kendo na qur'ana to ga uwa ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala din kulli walau kari al kafiru eh, yi gatto tun biya dini gaskiya ka kafiri jahannabu bugu kafiri ji kpashar rika kayi bi anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma kpata su kula zabe addokun amma dai nasara ta yabo ebo alikawali yin soci mutu-mutu mutu-mutu mutu ga magawa tu zuma to annabi ya ji shagala fa wuce wudde sallallahu asar ji da lokaci wa har igidalo igidalo an kali ya bai cita bai tuna da baku bayan gushe gba ya ti da tsoti ta cin abe kafir na jewa bai ga dane na ga bilal na ila dan kuna gula sallawi bilal umma bere sarawi faje koyo habasha ce wujuwa ya habasha ce dam ni zai ji musulunci gwana ayi babu sarawi zai yi daka tuna fe gbowu a yagbadan waya giwa gidi fe dinki nan gina ebo musulunci ne gwana amma bilal shi ga ahad ahad ahad sokon niwuyo sokon niwuyo miya waye biya bayi babu tuna harbe ba lokacin sayyidina abubakar be shi e ndaka da ka ta to bilalin na ezuwayo na zuma jale annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah biya ebona wuri allo salla yiji wuri ga tun ashadu anna muhammadan rasulullah waji uje gba figi waji uje gba figi ngala nga zumaya zamayin sayyidina abubakari na Alifa, zuma annabi wani wancan yi amma ya a, gwa tun ashadu anna muhammadan rasulullah har ubiya sallah ilugu ubiya zumadina ubiya zumadina mini kimbu pela lona saidu na umar lokaci halifanci wi mbela kun lokin wucin wuci da tun bilal nga bilal la sallu wiya bilal su kuma jibere yu sarawin nga lasa sahaba na la sallayi wele gonai kan amma na biya ga da lawu bilal e baki bu debere bere la mini se fala da mbo e wago jikin mu de bere bilali sallakin wuce foga na sahaba nabi muhammadu na da na wuce kwata na je figi mu daga tudde da ashadu anna muhammadan rasulullah igi waje mu e bo ni boyi bolo ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to bilal ga nabi ga guyi salla foga bilali sallana sallana ta gbana ga ila asaro annabi muhammadu a wuce jin bezo sallallahu alaihi wasallam wa ga magriba jani ala chabe kiya magribiya kan ga gan cha ci kiya magri a ci ji isha ke ga yawo dalili da wani ga kawala ji zuru belasar ya e ka magribi cha kun kici wa chabe yo magrib ga wa chabe yo dole wo na ogu futo jina kendo na nabi muhammadu futo jina sallallahu alaihi wasallam sai bayani ya te sujudu sawi suje da yayi ya ngai kabli be badi ga da wani kacha asali yayi ga suje da yayi ya suje da yayi ya na ce lazaji sallama qabla salam wai ke lazaji sallama ba'da salam ba ba de ba de zumai sallama qabli kafi ojiki no kafi oji sallama na amma saliyo yi gan sujudu sawi sujeda ne za ji ujin egbe ya na diu chaye be ko chaye ke ko ke location lu sallu bona manga sujeda ya wunde sababi gutane la za diuna e juna ko waye be sallah sallah raka guni wala da gutsu ko waye ke sallah wadi raka guba na ga ofe da waje tayya sallah zuro wayaye wajen wa'anda da raka ya ci ga wale wayan ke da wani wayan ke ko ke location an lowe kici bo lidan sallah agwa ni kashi wula agwa sallah raka guni ke location an lowe guta hodiyo kashi guni ki kayi da aga tuba ta yin zuma sallah zuru raka guni yo ke location an lowe guta hodiya ne kashi guni a ga tuba ta ce yaki ne ke kwabe tuba ta ce yaki ne bo ula ke gaga guta ndi wudi alkhairi ga nawa gula ga gwani umagwana ula jaraka guta obebe ni waga sujeda eh waga tayya gumi obebe ki ha eh, sujeda sujeda en kabli e bona ula ga e eh, kesalo kanga to in eh, guta ne lazaji suje da kabli ko in badi na gane wani badi wa ganye bi nga yi jinwiyo kabli wa ganye ke nga yi jinwiyo na gayi mazabin imamu maliki amma di mazabin ndo ci na ka'ida na lebana amma ka'ida ya bi imam malik man jiga wuda mini ka'ida na boka etiyan kabli be badi na wa ganye bi badi wa ganye ke kabli man ga misaliyan ebe na an yazid al-musalli fi salati sahwan ruku'a wani ji sallah na yayi lowe wala ruku'un be wa rukuji wake yaye ji ruku guba raka ko wa sujada be sujada na yi zugu baraka ne wani waji zuguta to a ga waji sujada yanki yan ya badi ke mai ji suje da ba di jina waga tayyaji kan ga waji kiya waji sallama waga ji sallama yana kayan karshe da wani wafe la ya gumba kin bi lafazin Allahu akbar ci waje subhana rabbiyal a'la na waje yawan sallama wani guta subhana rabbiyal a'la subhanu rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la fa hamdihi idi fa zin rabbiya ga ga rabbi ma kace ga fasara je gba lili ta tulu fi ya rabbiya to ce mi al a'la na latuna ken do de waye gun sallahu na wa gun zuguta wace ke tebe be kiyo Allahu akbar wace ke yelo Allahu akbar wace tebe Allahu akbar wasu je da ba dijani da wannan to waji bayanin do cewa ga ta yaji bayanin do cewa ga sallama wajen hadisi na be bulugul marami etinya woga shi waye ta ji wani man jiga hadisi wuce ta zuwa da wuce annabi ji kabli ko ba di na wuce na sallama wajen ya ta yaji na ga hadisi na ta zuwa waji sallama waje wuce ga sai waye ta yaji amma wa da bayani manyan adari wagan-wagan shi daga kabliyo ko ba di waga kijan waga tsayaye ji bai wuce ba di da wana misali ya eke ngayi an ya kuma an tashahudul awal waje ta ya farko na wadda raka guba nan wa waje ta fayata ruku na siyan maimako na wadda raka guba fedu ji ta yi ya sallah zuro na tamba lowe wannan yau na loraka ya taci ko kwa subhanu rabbi al'ala ne waga waga waga gwafe vokpa sallah na wafa ga tamba lowe subhanu rabbi al'ala ya sujada ko ya ruku wapa ga to danan noman ga sujeda yẹ kí wà jọ fi roko ìfahuna yasjudu qabla an yusallim abuwanna sujeda yẹ kabli wà jọ ba da alfaragi mina tahiyati waga tahiyatu je gumi sana attahiyatu lillah bi salati ibrahimiyya bi addu'a ne ba umma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-maya wal mamat wa min fitnati al-masih dajjal waga addu'a ne jikanga wa jikiyo kabuliyo wala ce sallama yadda na waye gbatayya zona Allahu akbar a ce ga waje wasu buhari rabiyal ala ne gana waji wafetu wayeji wafetu wace jiki sallama wace ji sallama kabli da wani wayin ke kabli waje to ya mini ne zai din zagwa ce ke jin sujada ya mini sallah wani gayi ke loke shi hallowe man ce ya yi misali ga wawuwa fi salati hal salla arba au salasa wadda sallah shin sallah raka gune wadi ko guta ke loke shi hallowe man gato shakkan nan wadi hali guba ya farko an yagliba la zonni adal amrain ina e gboka gan egbon obona ni da zan fe gan ga to a ke na ga zan fe gana to ba ta ti wucho a tunani wala ta ti wucho da ba diwa jan misali raka guta mi da yin zuro kashi raka guni ìpàdé àlòwè àmọ́ ẹ̀nà gbọ́kagin ẹgbọ́n ọ̀bọ náà obo na yi aníraka agun ni nga gbọ́kagin ẹgbọ́n ọ̀bọ tó mọ́nga àlè náà wọ́gábà túta ẹni ẹgbọ́n ọgbọ́ka tùnà ní ọgbọ́ka tí ó gbọ́gán na. ba di wajin ba da ya ci ga wajin ali ba ce tiyan ke lokaci ne loza sallah na nga yi ya shuku wada shakka lakin la ya tarajah amma dai nawa ya kago gana raka guta mi dai kashi guni adde da boka gani ma bona nga wale ya farko dai na boka gana a ga wajiba di ba ga na to guta mi dio guni mi dio kusan ni ibobu addena ode zante eti ubo gana manga alin na tuba batuta ti yakini yabni ala yakin ke kpabe yakini yo wal aqallu ngai guta o de guki guta ngai bane waga to tatin yakini wana jama'a jila hankali tu mas'alan ila hankali tu mas'ala nan nye kelo keji na ga man ga wude hali guba kelo keji ga lo salla hali en farko wode zance ga guni mi dia a ga ba di wajiba abu idan na mi de kagbo ya gana guni nye ba cha de na so gbo ka gana wode da kelo keji ko guta ko guni adde na gbo ka gana to manga alin na ulaje guta na jesu magana ulashe guta na jizu magana gato kiwo cajabu su je da yanka buli ya farko na wazan ke laya ni gane gbawa gane ba di waje ba abu ya baci na to adana zafi gana na a ga wala to ta raka na jizu magana wa ga to ta ti wo choji kiyo jama'a ji kaidan na ita kaidan na to na gayi gwargwado ya tiya katun yayi na bo katun yi na wai ba sa ya tiya kibo ka zuwa wulfawaidi salla na shi gan gwana e ga waje kiyan wala ga, umula min tudo shi ga ga ya kakka zaba idan wani ga mai ajibe ya zo mi cin ben ga na je lugwa gwana ma katun yi na wai ke wi etinye suje da yaya e ke sujada ya yau e ya ga lowe sujada na ya waga waje bayan ya yanna na luwa na ichi ga ya gute laki bo sujada in ya yabe enye bi enye ke kelo keji to nye ebe ba di wajen enye ke kabli wajen kabli wajen kelo keji ganci mu da hali guba kelo keji na wadda ga raka guta ta gboka ya gban boto na meji kelo keji ga guni wa ona. ko guni gboka ya gban boto na meji kelo keji ga guti wa wana to ina so kablewa ga wajen wace otubo ta na gboka ga egban wa wana hali ba ci adena gbaka ya gban wa egban ya ga wa ga guta wa ga wa ga guni amma de egban lawo ga guta boka ga ko gunya manga alin na kiya jan ki manga ya jan kabali wacce otu bauta ta yanki bo na gashi su magana ula ga guta audio ebe na wa ga guta guni amma de na egban ya kagbo gana ade na zato ya kagbo gana a ga wala to ta ti halal yaki ke kwabe yaki o. ulkejin zuma ke sallah magrib na egbun egan ogan wọn agun guta ni egbun meke egan ogan guba bo odan aga ola wọn lọwọ ṣin guba bebe ni olawo biyu wagu lashin yin zuma wace oji kiyan kabili wace oji kabili da kabili ma ene gada sallah wani ga gada suje da annabu tayya wa bebi wani zuma na waje daga sujada wana man jiga ga na boka gana hadisi na bega wa bebe tayye na hadisi wuce in boka adi sharan ya bulugul marami na man wuce kondo ci jin bebe hadisin ne hadisin doro na mata zuwa na waje bebe dalili to na lauta zuwa ne wani lau da ba ga amma ya ga mitu bayani ya shewa abdurrahman al'adari ga wa gashi daga kibo sujada kabliyo ko ba di wake ya tayye ya ji bata su kuga bi alkhairi buna bata eto ya dini obe gurgudu fahimta na su kwawa ne iso na gbauna su kwa alkhairi mun ji tabbatu yin soca mun ji amfani su kwa albarku da rayuwi bu soci bi alkhairi wi muka ga sharirin dorwi alkhairi na dan fairi na yau na su kwa mai bin yi jotoku shari na soce kan goya wuji wuji fairi na wana su kukan gwanwi kin maji katun da yawo da wani ko so kwanwi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa